za a koma makarantu ranar litinin an buƙaci malaman addinai da su haɗe kai gurin samo fatawa da za ta yi daidai da tunanin 'yan ƙasa jihar kano ta koma matsayi na takwas cikin jihohin najeriya yanzu kuma sai cikakkun labaran tare da ni ali rabiu alidaji jihar kano na daga cikin jihohin da ke kan gaba a najeriya ta kowane fanni har ma ake yi wa jihar taken ko da me ka zo an fika to amma a kwanakin nan lamarin baya ke yi wanda hakan ya sa ta zama koma baya har hakan ya mayar da ita matsayi na takwas tsakanin jihohin Najeriya 36 a gasar cin kofin COVID-19 zuwa COVID-20 inda ko a sakamakon ƙarshe karshen nan jihar take samun maki uku kacal sabanin lokutan baya lamarin da ake ganin cewa shi ya janyo aka cire jihar Kano daga cikin waɗanda za su wakilci Najeriya a babbar gasar ta duniya inda yanzu haka an sassauta dokar kulle ga Kanawa daga gwamnatin tarayya. A wata sanarwa kuma an bayyana cewa za a buɗe makarantun nazari, firamare, sakandare da kuma manyan jami'o'i a ranar Litinin. To sai dai har yanzu da nake tattara waɗannan labarai ban san wace Litinin ɗin ba ce. An buƙaci malaman addinai a ƙasar nan da su haɗe kai su yi dogon bincike domin ba da fatawar yadda za a hukunta wani mutum da ya kashe kansa kuma ya gudu. Ƙarshen labaran kenan daga gidan rediyo da talabijin na shaci faɗi. Tare da ni Ali Rabiu Alidadi.